وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان يا إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملتاك سادواء وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي ملقا لكي نتشكين غرم بوشي أجار بوشي a wannan yammaci na litinin yau muna goma ga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 kuma shi ya daidai da 11 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji ah, inda muke kan ayata goma gabanin mu shiga kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi ina so dan yi tsokaci game da masu rubuto tambayoyi kamar yadda koyaushe muke faɗa ka tashi rubuta tambaya na farko ka rubuta tambaya mai ma'ana wadda za ta amfani masu sauraro kada ka rubuta tambayar da take da kama da kacici kacici wadda da kaga tambayar sa ka san kacici kacici ne ba tambaya ba ce wani kuma tambayar tashi zolaya ce saboda ka irin wani tambayoyi ba su da amfanin tsayawa ana bata lokaci a kansu ka rubuta tambaya mai ma'ana sannan ka rubuta tambayar da ya zanto ana buƙatar a san hukunci a kanta ba tambayar da babu wani aiki a kanta ba ko tambayar da kun an samu ka ita ba ta da wani amfani da zai biyo baya dangane da aikin ka ko akidarka irin wannan ba da amfani rubutu ta sannan kuma ka yi rubutu wanda zai karantu ka yi rubutu wanda ba zai iya za karanta shi ba sannan na hudu a ka yi tambayar ka a cikin takaitaccen zance kada ka tsawaita rubutu ka yi ko ka yi da rabi cika takarda shi ake da lokaci da za a karanta wannan takardar saboda ka in ga irin wannan takardar ba yadda ita nake ba na bi ta kanka duk wani labari ka janye shi kawai ka rubuta tambayar ka kai tsaye da ne hukuncin kaza da yi kaza mai kaza da ɗara biyu uku hudu biyar sannan abu na na biyar ne a sani cewa filin eh, tafsiri ne ba na ansa tambayoyi ba da haka muna dai shigar da tambayoyi ne saboda bukatar masu sauraro kaga kada ka je ka rubuto tambayoyi biyar shida bakwai kai kadai kamar kana so ka ce a yi kwana biyu uku ana baka ansa sauran mutane kuma ga tambayoyin su na suna jira saura ka da tambaya ɗaya biyu uku hudu to ɗaya biyu in na iba da yawa ce ɗaya biyu zan ɗauka sauran duk zan ba kayan ka saboda haka a daidai rubuto mutum ɗaya rubuto tambayoyi a kowane suke yin dabara sai ya raba takardun sai rubuta tambaya ɗaya biyu a nan sai sake gagar wata takarda tunda ba suna ake sawa ba to shi ma kai zan gani yayi da kaso koyewa ina da yadda zai gano ka saboda ka da Allah a takaita tambaya a yi ɗaya biyu saboda sauran mutane masu samu a ansa tambayoyinsu wanda yana tambaya ne game da aikin mace wato aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani yana so ya san hukuncin Allah game da wannan to asali ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba wa mace ta zama a bar karramawa a bar girmamawa a bar hidimtawa a karramata a ainihin hidimta mata saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara dokokinsa da za su ba wa mace kariya su kuma ba wa mace nutsuwa domin yin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta saboda shi bayan bautar Allah shi yasa ya zanto al'aslu asali ga mace shi ne ta zauna a inda take ta zauna a gidanta gidan mahaifinta ko gidan mijinta ko gidan wanda yake kula da sha'aninta Allah ce wa karna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatul ula ku zauna a gidan da jinku saboda ka القرار tandane تزونا mace alqarar shine ta zauna wuri guda ta mai saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora mata nauyin kula da abin da za ta haifa tun daga daukan cikinsa har zuwa har zuwa shayar da shi to har yayi wayo kulawar da uwa take ba wa danta ya fi yawa fiye da wanda uba zai bayar wanda kuma haka ba zai yiwu ba irin ya zanto mai yawace yawace ce ba za ta iya samun wannan damar ta ba wa danta wannan kulawar ba sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora wa da namiji kula da da mace sawa'un mahaifiyarsa ce kanwarsa ce matarsa ce yar uwarsa ce cewa shi ne ke da nauyin alhakin kula da ita idan uba ne ya kula da yarsa mace da cinta da shanta da tirarta da komai da rayuwar ta bukata aka dora masa yin alhakin wannan haka nan idan ba ta da uba wanta namiji ko ɗan uwan mahaifinta wanda zai rike da ita shi zai kula da ita shi zai biya mata dukkan bukatunta idan ta yi aure kuma mijinta Allah ya dora masa alhakin ya ciyar da ita ya tufatar da ita ya sabon mata kyakkyawan matsuguni da za ta zauna ci Wani nauyi ne da Allah subhanahu wataala ya dora wa mazaje kan matansu saboda haka haƙƙin tali ba alfarma mace ce yake mata yayin da miji ya ciyar da matarsa ya tufatar da ita ya suturtar da ita ya biya mata kudin asibiti da dukkan wata bukata ta larura da za ta taso ya yi mata to ba alfarma ba ce hakkin ta ne Allah ne ya ce ya yi mata rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ce mai wadata ya ciyar da iyalinsa gwargwadon wadatarsa wato ya yalwata musu kamar yadda Allah ya yalwata masa kada ya musu ruwa kada ya musu mako haka nan wanda aka ƙuntata masa ma Allah ya ce ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya bashi ba a ɗauki masa nauyin ciyarwa ba don yana cikin talauci Allah ce gwargwadon ƙarfin da yake da shi shi ma tilas tilas ya siya don haka masu yau mata hudu ba a ta shedan domin su raba su da wannan matsayi da Allah subhanahu wata ya musu su nuna musu cewa ke ma ki fito da gogayya da ɗa namiji ku yi kafaɗa da kafaɗa ki zama kallabi tsakanin rauna wanda duk hudu ba shedan ce har ma su riƙa gaya mata ke ki zauna kullum sai an baki to ba Allah ne ce ka ba ta ba sai Allah ne ce a bani ba alfarma ba ce aka yi Haƙƙi haƙƙina ne nake karɓa ko kuma Allah zai fiye da ya ce ta zauna a mata adda za ki gaya mata cewa ke ki zauna kullum sai an baki to ba Allah ne ce ta zauna ɗin ba a bata ya ce wa karna fi biyu kunna ya ce da yawan fi zo cikin misali mun zo wani zamani da ake yi wa mata hudu ba ba don komai ba sai dai a fito da su daga gidan dajin su karfi da yaji ta kowane hali mace tana zaune a gidanta mijinta mai hali yana taimaka ma wasu ba ba ita ba amma sai ka ji tana ta rigima da shi sai ya bata ta tafi aiki saboda ka tawatsar masa da 'ya'ya a bar su a hannun nami ko ta rika kai su makota ko ta kai wa iyayenta ko iyayenta ita kuma ta tafi aiki ba a ce aiki mace ta aiki haramun ba ne amma dole ne in ya zama akwai larurar da za ta sa ta aiki ta sani cewa akwai sharuɗa sharaɗin farko shine abinda Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujar jahiliyatul ula kada ki fita cikin wata shikama irin ta jahiliya ki caɓa ado ki kwalliya ki sa wata sutura da ba za ta ce miki jikinki ba ki yafa gyale ko ki sa wasu matsatsun kaya in kin yi haka kin yi shiga irin ta jahiliya da Allah ce kada ki kuskura ki idan har fita ta kama ki shiga cikin hijabi wanda zai suturce mata al'aurarta zai rufe mata jikinta ba zai bayyana wata sura ta jikinta ko ta gaba ba ba zai jawo hankalin masu kallonta ba su yi sha'awarta wannan shine sharadin farko sharadi na biyu ya zanto inda za ta je ba za ta yi cakuɗe da maza ba Allah ya haramta mace ta yi cakuɗe da maza haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mace ta ainihin kaɗaita da namiji ya zama da inda za ta yi aiki aiki ne da ba zai sa ta sai ta yi cakuɗe ɗaya ga kwankwasanta ga namiji ba ta da za su rika sakin jiki suna hira kamar yadda miji da mata suke hira idan ta haka haramun take yi domin babu babban abin da mace take ado da shi irin kunya da kame kai wannan ne mafi kyau kyan abu kyan sutura a jikin mace kunya macen da ta saba gogayya da maza ta shiga cikinsu a yi hira a kyalkyale da dariya takan rasa kungiyar sani gaba daya saboda ka in har larura za su sa ta fita saboda babu mai kula da ita ko wanda yake kula da ita din ya shiga wani yanayin da ba zai iya riƙe ta ba ko rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan ya zama da dole sai ta fita ita ta nemo wa 'ya'yansu to su sani cewa fitar ta din nan dole ta kiyaye dokokin musulunci da ya shimfiɗa wa mace kada ta fita irin ta jahiliya kada ta shiga inda aka hana ta shiga cikin maza ka duba kissar annabi musa alaihissalam lokacin da ya zo ma'u madiyan waje da alaihi ummatan minan nasu ya sko waje da min doni mamra a taini ta zudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء wa na shaykhun kabir lokacin da ya zo ruwan madiyana gurin da ake kawo dabbobi su sha ruwa a ibi ruwan sha sai ya samu mazaje a gurin sun yi da fifi suna shayar da dabbobinsu suna cika ababen suna cika tulunansu a gefe kuma sai ga wasu mata guda biyu sun koma gefe suna kada dabbobinsu wato sun ki shiga cikin mazan domin haramun ne mace ta shiga cikin maza wannan ba a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba har a shari'ar nabi Musa har da shari'ar annabawa da suka gabace shi saboda ka sai ya samu wasu mata guda biyu suna gefe suna kada dabbobinsu kala ma fatba kuma yace ku ko menene labarin ku suka ce ai haka ba ma yadda mu shiga cikin waɗannan mazan har sai sun gama shayar da dabbobinsu sun bar gun sannan mu mu je mu shayar da namu ita ce ɗabi'ar mace kamanniya kawai haka ya je ya shayar musu da dabbobinsu to ka duba lokacin da ɗaya daga cikinsu take gaya wa mahaifinta a cikin wannan aya sai suke ce masa wa abuna shekun Kabiru. babanmu dattijo ne mai shekaru tun kafin ma ya tambaye ta ku kuwa ina mazanku suke kuke fitowa da kanku sai suka yi sauri suka ba shi uzurinsu wato kamata ya ce namiji ne ya zo ya yi wannan aikin ba ku ba mata to kafin ma ya tambaye su sai suka yi sauri suka gabatar da uzurinsu suka ce wa abu na shekun kabir babanmu ya tsufa tuko ba zai iya zuwa ba mu kuma ne Ya'yansa mata ne ba wanda kuma zai taya mu amma kuma fitar da ta zama ta kama su sai suka zama masu kame kansu Allah ce waje a to ihdahu ma tamshi ala sai ga ɗaya daga cikinsu ta dawo bayan sun ba wa mahaifinsu shawara cewa ya kamata ya ɗauke shi aiki saboda sun ga amanarsa sun ga ƙarfinsa to sai aiko ɗaya ta kirawo shi Allah ce sai ta zo tamshi ala istihya tana tafiya cike da kunya kaga Allah bai faɗi komai nata ba sai kunya saboda ita ce matar da Allah zai zaba wa annabi don haka mafi tsadar abin da mace za ta kiyaye a tare da shi ne kunya duk matar da ta saba wato shiga cikin maza su yi hira da su kyakyala dariya da su wasu ma idan zakewa ta yi zaƙewa hatta fa wasu to wannan da wahala kaga cewa ta ci gaba da zama mai kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mace da za ta keɓanta da namiji face shi ɗan ne na ukunsu face na ukunsu ya zamo shi ɗan saboda ka in har ya kama za ta fita dole sai ta nemi wani abu saboda rayuwarta ba za ta tafi sai da wannan to ta sani cewa dokar Allah tana nan kanta kuma ubangiji subhanahu wataala da mala'ikun suna nan ana rubuta abin da take yi karta da cewa fitarta da gidan mijinta kenan tana da dama ta yi komai ba ta da wannan sharuɗar da aka gindaya mata na ya mace yana nan akanta saboda haka ba haramun bane mace ta yi aiki idan akwai larura amma al'asulu shine mace ta zauna ta kula da gida ta kula da mijinta ta kula da 'ya'yanta wannan shine karamarta shine darajarta zamani ya zo da ake ziga su cewa su fito saurata za ta fito ta bar 'ya'yanta ta bar mijinta da yawa za ka samu gidajen da ake yawan rikici tsakanin miji da mata za ka samu akwai wannan dalili miji bai gaza wa matarsa da komai ba duk bukatunta na yau da gobe yana tana samu har ma da wani canji da take sa aljihu amma kuma ta hura masa wuta sai ta ce ta yi aiki saboda tana da certificate to da zarar ya batta to kuma daga lokacin sun fara takun saƙa da shi kenan domin zai yi ta ganin abubuwan da ba zai gida daɗinsu ba to shi kenan daga lokacin sai ka ga gida yana rawa in ba a yi sa'a ba lokacin ne za a ga cewa gida ya rushe saboda ka garin neman gira an zo a rasa ido wasu za ka samu iyayen ne don masifa da bala'i za a zo neman ɗaurin yarsu sai su ce sai ta ambata ta yi aiki da wannan sharaɗin za a ɗaura musu aure ke za a baka ita amma da sharaɗin za ta yi aiki wani ma ya riga ya sharɗanta wa 'yar Abin da duk take samu na albashi yana da nasa san a ciki saboda ya zai ce mata ai ya kashe kuɗi akan karatunta saboda haka za a rama wa kura aliyarta a wasu ƙasashe na larabawa mun sani akwai kes kes kasa-kasai na iyaye da suka hana 'ya'yansu mata aure saboda suna aiki saboda in suka yi aure watakila abinda suke ba su bayan sun dau albashi zai tsaya ko zai rabu wallahi akwai wanda Allah ya bashi ƴaƴa sun kai tara duk ƴan mata amma ya hana su aure saboda sun zama masa jari hujja duk ya samu musu aiki yana kwance a gida sun dauko albashi su juya gabansa ya hana su aure akwai mazajen da suke cewa suna neman matar aure amma da sharaɗi ta zama mai aiki kai da kaji wanda ka san manufar ina son a samu min matar aure zan ƙara da ba irin wani kai ji ƙara wani ba ta farko ta farko zai samu cikakkiyar matar aure amma waccan ƙari ne saboda haka yana buƙatar wani ƙari ne akan ƙari zai ce yana son mai aiki wannan har a ƙasashen laraba mun ga wannan za a ga mutane har buga suke a jarida zai ƙara aure amma wacce suke aiki ya ce yana son mu'allima mai koyarwa saboda in ta ɗau albashi to za su yi raba daidai zai yanka mata shi ma wani albashin cikin albashin ka ce za ki ɗau nauyin kaza za ki riƙa biyan kaza za ki ɗauki kaza za ki ɗauke min kaza saboda haka wannan duk fita ne daga tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya yaya mata wanda a ne gatan su yake su je su ga inda mata suke shan wahala su ga kuma irin gatan da ya musu shi yasa a wani lokaci da Abu Zahra ya zo yana ba da labarin irin haƙoƙin mata a musulunci lacca yake a amerika abu Zahra kamar da aka ɗaya daga cikin manyan malamai ne na azhar ya zo yana faɗa wata shi take cewa in dai haka mata aka tsara musu rayuwarsu ita ko daidai da rana ɗaya tana son ta samu irin wannan rayuwa ta daidai da rana ɗaya ta ganta a zaune a samu a kawo a bata ta ci ta sha ba tare da ta ji nema ba rayuwar waɗancan da suke ƙoƙarin su farlanta mana ita ka koma ka ga irin rayuwar da suke yi da mata uba da zarar yarsa ta kai shekara sha bakwai sha takwas sha bakwai ya watsar da ita kenan ita ma ta watsar da shi ita za ta kula da kanta ita za ta ci da kanta ta sha da kanta samo wa kanta abin da za ta yi kwalliya ba ruwan shi da ita saboda haka ita wanda kuma zai biya makale mata namijin da zai makale mata a matsayin boyfriend to sai in ya ga tana da wani abu tana aiki sai yadda ba zai makale ba wanda za ta zama mata liability ba za ka da tana so ba ta so ta je ta nemi aiki don ta samu boyfriend in alaƙar ta yi tsayo ta yi tsawo a ce to za a yi aure to wannan auren kuma kamar yadda suke cewa fatina shi ne saboda haka cuɗanni in cuɗe ka zami za ka komai za a raba gudun haya kudin wuta idan da yara kudin makarantarsu kudin abinci ko me za a sa a bridge to kowa sai ya ba da contribution to haka aka ɗauki rayuwar mace ta gaya min yadda za ta yi ta zauna ba ta nemi aiki ba dole ne babu yadda za a yi ta zauna ba ta nemi aiki ba saboda ka su rayuwarsu mace ba ta da irin gatan da musulunci ya ce a mace abin da ya kamata a yi shine a tashi tsaye wajen karantar da mutane su fahimci haƙoƙin mata a kansu su ma matan a karantar da su haƙoƙin maza a kansu wannan shine gyara da za'a ba gyaran da abdunawa ba amma irin yadda ake fito da wasu mata waɗanda kagansu dai kagansu ana nuna su a talabijin suna wai su za su gaya muku yadda za su rayuwar iyali za su kasance kullum kuma abin da suke ƙoƙarin dasawa shine suna so su nuna cewa zaman mace da namiji. zaman doya da manja ne kake yadda da shi ba abin yadda ba ne ki tsaya ki kaza ki kaza kun ga mazan nan kun ga kullum magana kina ba a nuna cewa akwai wata kyakkyawar alaka da ubangiji subhanahu wataala ya so hadawa tsakanin namiji da mace sai dai a nuna cewa ke mace ki tashi ki wayo kake yadda a danne ki kake yadda mijin ke kaza ka kullum kokarin suke nan abin da suke nuna ki ba sa kokarin hura wutar su abin nan wutar soyayya a cikin gidaje sai wutar ƙiyayya saboda ka abin da ya dace shine mu tashi mu karantar da mutane mu gaya musu yadda musulunci ya tsara rayuwar aure mu gaya musu haƙoƙin maza akan mata da haƙoƙin mata akan maza a fahimci wannan barin wannan shine zai sa wani ya zalunci wani ko shi ya zalunce ta ko ita ta zalunce shi amma tsarin da Allah ya musu shi shine tsarin da zai samu musu zaman lafiya amma suka watsar da tsarin Allah to babu wani tsarin da za su ɗauka kuma su zauna lafiya ba zai yiwu ba saboda haka ba a ce haramun bane mace ta fita aiki amma ta sani cewa aikin ta larura ne sannan kuma in za ta fita din ta san cewa akwai sharuɗan fitar mace zuwa aiki kamar yadda ta fita ko ina za ta kiyaye wannan sharuɗan wannan babu komai babu laifi akwai yan uwarmu da suke buƙatar addu'ar mu mutanen ma cikin jihar plateau a tun jiya irin wannan lokaci wasu 'yan bindiga daɗi suka auka cikin ƙauyen da kisa sun kashe mutane masu ɗimbin yawa a jiya sun kona garin sauraka mutane suna cikin wani hali duk da cewa gwamnati ta tura jami'an tsaro to amma dai har yanzu akwai buƙatar addu'ar mu da su da 'yan goma da suke hannun 'yan garkuwa da waɗanda suke cikin ƙauyukan da ba su samun zaman lafiya wannan wata ne mai alfarma da za mu daga hannaye mu roƙa musu Allah Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu zaman lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya hada su da ƴan uwansu cikin aminci Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga cikin tsangin da suke ciki Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi duk sanda muka yi sallah kada mu manta da su kada mu manta da kasan mu wajen addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya amin abinda muka kasa ubangiji ya iya mana Allah ya yi mana ba dan halin mu ba Allah ya yi mana ba dan halin mu ba ci gaba da addu'a ubangiji subhanahu wataala mai sauraron addu'ar bayansa ne ba san kuma addu'ar wace ce za ta zama a barkar kuwa gurin Allah ba saboda mu ci gaba da addu'a su kuma waɗannan bayan Allah da suka rasu ta wannan hanya Allah subhanahu wataala ya jikan su da gafara Allah ya fi musu Allah ta sun huta amin ubangiji subhanahu wataala ya bi musu kadin zalincin da aka yi musu amin yan uwan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya a duk inda suke amin rauni Allah ya ba su lafiya amin rauni Allah ya ba su lafiya Allah mai da waɗanda suka bar gidajen su koma gidajen su lafiya Allah ya kama da zaman lafiya a kasar amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله سبحانه وتعالى ya gaya mana cewa daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin mulir ba tare da ilimi ko shiriya ko wani littafi mai haskakawa ba Allah ya faɗi sifar wannan mutum mai jayayya game da Allah yace saniya iqsihi yana juyar da kansa wato domin girman kai bi zilla an sabilillah ba don komai ba don ya batar da mutane daga kan hanyar Allah Allah ce lahu fi duniya khizyun yana da wulakanci a nan rayuwar duniya wa nuziquhu yawmal qiyamati azabul hariq rana gobe kiyama kuma za mu dandana masa azabar wuta mai tsananin kuna Allah ya faɗi dalilin da yasa zai yi masa wannan hukunci a duniya na wulakanci kuma a lahira yi masa hukunci da azaba mai kuna yace zalika bima qaddamat yadaka wannan zai faru da kai ne saboda abin da hannayenka suka aikata wato saboda abin da ka jawo wa kanka na miyagun ayyuka wa annan laha laisa bi zallamin kuma saboda Allah ba mai zaluntar ta bane a jiya mun tsaya a nan da muka ce za mu yi ta'aliki akan wannan gaba da ubangiji wata ala ya amfani da sigar mubalaga ubangiji ya ce laisa bi zallamin zalla inda za ka masa fassarar kalma da kalma za ka ce mai yawan zalunci to ubangiji su ba da ala baya zalunci ko mun ta, baya zalunci kankani balle ya yi mai yawa kore mai yawan zalunci ba zai tabbatar da kore zalunci gaba ɗaya ba Allah kuwa ya haramta wa kansa zalunci ni haramtu zulma ala nafsi na haramta wa kaina zalunci to anan wasu malamai suka ce amfani da sigar mubalaga da ubangiji yayi a nan aka ce laita bizallabin wa ma rabbuka bizallabin bin abinci" ubangijin ka ba mai yawan zalunta bane ce saboda zalunci ne yana da alaka da bayansa bayan nan nasu kuma suna da yawa kowanne aka zalunta ko mun kankanta zalunci su suna shi zalunci to aka zalunci wannan aka zalunci wannan suka yi yawa waɗanda aka zalunta sai ya zama an yi zalunci da yawa to ubangiji baya zalintar bayansa ballantana baya yi zalincin da yawa saboda ka sai aka kore yawa aka ce bizan damin duba da yawan bayan nata bayan nata yana da yawa to an kowace ko zalunci da aka yi masa ko kusan sa in aka hada su to za su yawa to ubangiji ya kore yawan zalunci yana nufin baya zalintar kowa daga cikin bayansa ballantana har zalincin sai ya yawa to wannan shine asalin kawo kalmar zallami duba da yawan waɗanda za a zalunta din saboda ka zaluncin zai yawa sannan kuma wasu dalilai daban daga cikin alkur'ani sun nuna cewa ubangiji baya zalunci samsam baya zalunci kwata-kwata wanda waɗannan sun isa su nuna cewa ubangiji laisa bi zallamin ana nufin laisa bi zulmi ba ma abokin zalunci bane Allah yana cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra وإن تقو حسنة يضاعفها ويكتب لدنه أجرا عظيما Allah baya zalunci gwargwadon zarra gwargwadon kwayar zarra ubangiji baya zalunci sai ma dai ya zafi ya yawon mai kyakkyawan aiki aikinsa to ku hasadata ne ba ifa idan mutum ya yi kyakkyawan aiki wannan ubangiji zai ninninka shi kuma ya bashi lada mai girma a wani gurin Allah yana cewa inna Allah la walakin nan nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane komai ba wani irin zalunci da ubangiji yake wa bayansa wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa lace wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ce wa nada'ul mawazin al-qisla za mu sanya ma'auni na adalci li yawmin qiyamati a ranar al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu abin da za a zabi ta rai wa in yakun mithqal habatin min khardal wa in kana mithqal habatin min khardal koda ko kwatankwacin kwayar zarra ne kwayar komayya ne mutum yayi na kwarai ko kuma ba na kwarai ba wato kyakkyawan aiki ko mummuna a sai na biha za mu zo da wannan aikin wa kafa bina hasibin min isra mu zama masu hisabi saboda ka ubangiji baya zalunci duk abin da ubangiji ya yi wa bawansa adalci ko ya masa daɗi ko bai masa daɗi ba Allah subhanahu wa sannan sallallahu alaihi Sallama kamar da zuwa cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab da Zaid ibn Thabit da Hudayfa ibn yaman النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عذب الله أهل سماواته وأهل سماواته والأرض لعذبهم وهو غير ظالم بهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم النبي يقول لألا زي أذب تجد waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa duka Allah ya musu azaba da zai musu azaba ne ba yana da zalunta su kuma da zai musu rahama su rahama su tafi ayyukansu ayyukan su wato rahamar ubangiji da zai musu tafi ayyukan da suka yi saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ba mai zalunci ba ne duba nan ubangiji subhanahu wata'ala a baya can aya ta uku ya ambaci mabiyi wanda yake bin wani shaidani kan bata har ma yana taba jayayya domin ba shi kariya amma ba da ilimi ba yana jayayya ne da abin da ya ji shaidaninsa yana faɗa Allah ya ce wa da an bayyana da Allah da bighairi ilmi wa yattabi'u kullu shaytanin marid a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana ya yi magana game da wanda yake biyayya ne wanda shi bi yake madiyi ba ya da ilimi amma kuma ya ɗauki irin abin da yake ji daga shaidaninsa yana yayatawa kuma yana jayayya don ba shi kariya ubangiji ya faɗa ya faɗi a hukumar sa kutiba alayhi annahu man tawallahu fa lahu yudhilluhu wa yahdihi ila adab sair Allah ce an rubuta wa shi shaidanin nasa cewa dukkan wani wanda zai rubuta shi to wannan shaidanin zai batar da shi ne kuma ya jaci zuwa azaba zama mai radadi za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala da yake maganar wanda yake babi Allah bai tsawaita da zance ba bai tsawaita da yani ba amma da ya zo maganar wanda ake bi wato shugaba jagora sai ubangiji ya tsawaita wajen bayaninsa ce min an-nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir ثانية إصحه ليضل عن سبيل الله ثانية إصحه an عن سبيل الله kaga ubangiji sai da ya kara wani dogon bayani fiye da yadda ya a wajen bayanin wanda yake mai bi ne saboda wanda yake mabiyan hadari saboda shi a dalilin sa ne waɗancan suke tabbata a dalilin sa ne ake samun fahimta ba haka aka tsaya aka fito da bayaninsa ƙwaro-ƙwaro tare da faɗar wasu sifofinsa ma har da wasu halayensa kamar girman kai tare da faɗar mugun dufinsa mugun dufinsa shi ne liyu dilla an sabilillah Allah ya faɗi mugun dufinsa sannan da aka tashi faɗar azabarsa sai aka faɗa wato da kakkausar kakkausar zance wanda ya fi na wancan na farko aka ce da hofin duniya khizyun sannan aka ce wani wa nuziquhu yawmal qiyamati azab azab al-harim sannan Allah ce zalika zan kaddama ta yadaka wa nan Allah rizqul lillahi lil alamin a nan shi da aka tashi faɗar hukumar sai aka kausata wajen bayanin hukumar aka ce tun kadan duniya yana da wulakanci zai gamu da rayuwa ta wulakanci zai gamu da wulakancin duniya sannan a ranar gobe kiyama ya gamu da azaba ta rafi wannan yana daga cikin sirrin alkur'ani asirar na alkur'ani da yake magana akan wasu mutane mabambanta sai ya fi ɗaya haɗari to wanda yake da haɗarin da yawa sai zan to an fi bayanin sa da kuma kausasa magana a kansa shi ne wanda yake jagora wanda yake shugaba shi ake bi wancan kuma mabiyi ne kawai saboda ka aka faɗi haɗarin da yake ciki da kuma irin yanayinsa da kuma azabarsa amma da aka zo wannan sai aka faɗaɗa magana aka saurara ta sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala hamd yace daga cikin mutane kuma akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba fa in asabahu khairun isma annabihi idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu da shi wa in asabatu fitnatun idan kuma fitina ce ta same shi in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskarsa khasira dunya wal akhirah yayi asarar duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce tsara mabayyaniya a can baya ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci waɗanda suke jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wata'ala wato waɗanda suke bayyana kafircin su karara a fili kowa ya sani kowa yana gani na farko mabiyi ne na biyu kuma shugaba ne jagora ne dukkanin su kafirai ne ko ba sa kafircin su suna jayayya da mutane akan kafircin nasu yujadilu fillahi ko wannan su Allah ce yujadilu fillahi saboda na farko da na biyu dukkan masu bayyana kafircin su ne ba sa koye koye amma wannan kaso na uku shine a ya'budu Allah ala har wanda yake wa Allah akan gaba yana bauta wa Allah akan gaba ne ba yana sabahu khairu duk annabi in alheri ya same shi ya nutsu ya ci gaba da zama akan wannan bauta ta Allah idan kuma wata fitina wata jarraba ta same shi to shi kenan sai ya birkice ya juye ya koma ya yi ridda ya yi tawaye daga wannan addinin al'ibawar bukari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yake cewa abdullahi dan abbas yake cewa wa minan nasi man ya'budu allah ala daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa allah akan gaba yace kana rajulu yaqdumu al-madinata فإن ولدت امرأته غلاما ولتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء عبد الله بن عباس yake bada labarin abinda wannan aya take magana akan sa yake cewa mutum ne zai zo Madina wato zai baro kauyen su zai baro jama'ar ta da sunan hijira ya zo madina da sunan ya musulunta idan ya zo madina da matarsa sai matarsa ta haifi ɗa ya samu haihuwa dokinsa ma da godiyarsa suka haihu ya ga dawakansa sun karu kala sai ki hana dinin salih kai wannan addini yayi yana kai yana kai mana addini ne mai kyau saboda mai saboda yana ga haɓaka a iyalansa yana ga haɓaka a dukiyarsa hmm. ya samu ya'ya ya kuma samu dukiya sau aka sai ce ha za dinin salih kai wannan addini yana da kyau abubuwan sai ci gaba su yi wa in lam talid imra'atuhu idan matar ta ki haihuwa wa lam tuntaj khairuhu dawakan suka ki suka ki yaya ya ga babu ci gaba sai ce kai wannan addinin ba shi da kyau addini daga shigarsa kuma sai abubuwa su tsaya tak saboda ka kaga ridda zai yi kenan saboda ka zai koma gidan jiya to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin irin waɗannan mutane Allah ce ya abudu Allah ala haq yana bauta wa Allah akan gaba wato yana kan gaba wanda yana kan gaba ba zai samu nutsuwa ba yana cikin kalam cikin damuwa to alharf anan kana nufin ashak yana bauta wa Allah bisa taba ba bisa shakka rabi da rabi bai shige gaba ɗaya cikin addinin ba hmm. ya raba kafarsa zuciyarsa ba ta samu ya ba na cewa addinin musulunci addini na gaskiya kuma zai iya dawwama a kansa komai komai kowane irin abu ya same shi wato addinin lam yukhalif bashashat qalbi bai gauraya da ainihin zuciyarsa bai shiga zuciyarsa ba ya gauraya da ita hmm. to wannan zai zama yana bautawa Allah ne ala haq kamar wanda yake kan gaba na gini ko kuma kan gabar wani kwazazzabo ko yana kan wata katanga wanda dan ɗinsa damansa rami abunsa rami saboda haka ba zai taɓa samun nutsuwa ba ba zai taɓa samun nutsuwa ba ba kamar wanda yake kan fili fesal ba wanda yake kan fili fesal kan shimfiɗa yana tsaye baya da tsoro a dama ko hagunsa wanda zai tafiya a cikin nutsuwa zai buɗe idan sai rufe idan cikin nutsuwa amma wanda yake kan wani abu gabarsa gefarsa rami ne ko dama da hauninsa rami ne babu shakka wannan ba zai samu nutsuwa ba to Allah ya ce waɗanda suke bauta wa Allah bisa shakka to kamar wanda yake tafiya ne akan wani wani wani wata gaba ko wata gaba gefen tarami gefen da gefen tarami wato ba za su taɓa samun nutsuwa ba zuciyarsu ba a duka take ba don haka a kowane lokaci yana iya suntumawa ya fada cikin wani bangare guda daga cikin waɗannan ramukan a wasu daga cikin malamai sun fassara ala har da cewa ala shar yana bauta wa Allah ne akan sharadi idan ta yi ruwa rijiya in ta yi ruwa matsayi kan haka yake bauta wa Allah in abin nan an samu yadda ake so shi kenan zai karba abin hannu biyu kuma za a shi yana yaban musulunci yana kiran mutane a musulunci idan kuma ya ga abin ba haka ba wasu yan jarrabobi suna ta samun yana dan shiga matsatsi ko wataƙila inda yake aiki an kore shi ko kuma yan sana'arsa ta zo abin da kwastowarsa sun da zuwa an raba shi da mutanensa ko ya dan fara samun matsala da iyalansa ko da 'ya'yansa to shi kenan sai ya fara tuhumar addinin da yake sai fara kuma musulunci ibnu ashur alaihi rahmatullah yana cewa wannan kungiya da Allah subhanahu wataala ya faɗa kungiya ce wacce suka fuskanci umarnin Allah subhanahu wataala da ya yi musu da cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un 'azim farkon sura ubangiji ce ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangiji ku kiyaye dokokin ubangiji ku lalle girgizar alkiyama wani abu ne mai girma ubangiji ya kwadaitar da su zuwa ga musulunci to sai zanto maimakon su karɓi wannan gargaɗi su karɓi musulunci cikin nutsuwa su karɓi musulunci gaba ɗaya kar su guje mata sai ya zama sun shiga musulunci amma suna auna rayuwarsu a sabon addinin da suka karɓa da kuma tsohon addinin da suka bayyana a lokacin da suke cikin tsohon addinin su suna duba irin rayuwar da suke ciki rayuwa ce ta samu suna jin daɗi suna samu abin da duk suke bukata da ima ta ko'ina suna zaune lafiya da suka shigo musulunci sai suka tsara ganin matsaloli wanda ake dan bashi aka daina bashi mai bashi ya daina bashi sannan ne ya shiga ana tsangwamarsa ana hararansa. wani wuri ma a biyo shi da duka haka dai suka shiga wani yanayi to sai suka rika auna musulunci da wannan za ka a lokacin da suke bautar su ta gumaka suna ganin rayuwarsu tana ta yi daɗi saboda ka sai suka ga cewa su idan addinin da suke bi yanzu alama cikin nuna cewa addinin ba gaskiya ba ne kuma wancan addinin da suka gudu ne gaskiya domin ga shi gumakansu ma sun yi fushi da su har ma sun fara bin su da mummunan sakamako don haka yan su da yake kiwo sun fara mutuwa kajinsa sun fara mutuwa ya'yansa sun fara mutuwa ya fara kusa shiga rashin lafiya da wasu abubuwa haka nan da can saura ka sai ci to da yadda aka yi wancan addini da ya baro gaskiya ne domin gashi allah da yake bautawa a wancan addini ya fara biyo shi nan yana masa hukuma kamar yadda mutane annabi dawu annabi hu annabi hu suka gaya masa suka ce inna qula inna qula illa taraka ba'd alihatina bisu da yake musu wa'azi suka ce mu ne muna ganin wasu daga cikin allolin mu ne ka fusata suka shafa maka hauka wato abin da yake gaya musu suka dauka hauka ne kuma abin da ya jawo yake sumbatu wani daga cikin allolin can nasu da yake suka ya fusata shi da ya biyo shi ya shafa musu hauka to haka da suka rika ganin ai addinin musulunci da suka shiga bai kare su ba sun shiga cikin matsala saboda haka ubangiji ya ce babu labarin yadda shi wanda yake auna al'amari ce ina samun hukairu duk ma'annabi idan alheri ya same shi sai ya nutsu ya ga yalwa a cikin dukiyarsa a cikin wadatarsa daga komai nashi yana tafiya zanzan babu matsala to shi kenan isma'anna sai ya yarda sai ya zai ci gaba da wutar Allah wa yana samu fitnatun in ko wata fitina ta tafi shi kada a wani shi sai ya juye ya kifi ya koma baya in wani bala'i ya same shi a cikinsa ko ga iyalansa ko ga dukiyarsa a da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara fadar Allah in ba ala ne da cewa raja ila ma kana a min al-kufr zai koma kafircin da yake kai wato in kalaba ala wajhi shine gaba ɗaya ya juye ko ba inda ya fito ibn jarir al-qadari tafsirin sa ya fitar daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa hada munafiq wannan ana maganar munafiq in saluhat in saluhat lahu dunyahu aqama ala al-ibada idan duniyar ta yi kyau sai ya ci gaba da bautar Allah wa in fasadat alayhi dunyahu wa taghayyarat inqalaba idan kuma duniyar ta lalace sai ya juye ولا يقيم على العبادة إلا لما صرح بالدنيا ما زي تلاقي أكبر وتر الله بقى سيدي أبنت يجي جو الدنيا وإذا أصابته شدة idan wani tsanani ya same shi a fitna ko wata fitina a wasu tibaru ko wata jarraba a wujejin ko wani kunci taraka dinahu sai ya bar addininsa wa a ila al ya koma zuwa to wannan su ne waɗanda suke auna rayuwarsu ta addini da irin abin da za su samu na duniya wato wani shi ne mizanin bautar allah mizanin ingancin abin da suke kai da addini menene suke samu na rayuwar duniya idan abin da suke samu na rayuwar duniya yana inganta to sai su ci gaba da rubuwa addini ci gaba da rubuwar addini da kyautata masa idan suka fara ganin wata matsala sai su fara ganin cikin hisba da a har yau akwai irin waɗannan wanda za su suna bauta wa Allah amma alhaq a kan dama ba ta bauta mata jinnitsatsiyar zuciya su gamsu da dukkan wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu da musamman ma idan da can yana wata rayuwa mara kyau sai ya tuba ya dawo kyakkyawar rayuwa ta addini to in ya ga abubuwan suna ci baya to sai ka ga yana fara tunanin kai ko dai koma baya akwai wanda ya yi imani da cewa haka hmm. abin daga Allah ne amma saboda fifita rayuwar duniya ya ce koma cikin fatanta akwai wanda yana taimako da dukiyarsa yana taimako da arzikinsa yana kaza yana taimakawa barayi makarantun islamiyya waye waye waye sai ya shiga fara shiga yan matsaloli shi da kan zai zo yana fitawa wai shi da ba an ci Allah yana jarrabar mutanen kirki ya ga yana kaza yana kaza yana kaza duk wannan ne ta sa Allah ya jarraba ta an ya ba zai rage ba ba zai rage kirkinsa ba ba zai rage sa ba yawan zuwa masallacin da ba zai rage yana dai ban fatawa من أنت أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأكثر ولكم أنت بشو محلا تقولك شيء يرزق أشياء بهت من أدبا وهذا أشياء أفضل ذلك وكذلك تسيبا جمسي الله وهي ما لا كرزا يقوم على حق فإذا صار خير نصف أدبي وإذا صار فتنة قلب على وجهه كان شيء إذا ما خسر الدنيا ولا أحد Allah bai yi alkawari da shi ba cewa in ka kuma komawa ruwan gida ga da ruwa ga ka kuma komawa ruwa ka koma gidan jiya Allah bai maka alkawarin abubuwan ka za dawo ci gaba sai ka kuma komawa cikin bata da kuma Allah ya ci gaba da barka cikin bala'i ga maka sai suriya wa wannan gabar tana da muhimmanci mu ƙara bayani da kanta saboda insha Allah ba karatun mu na gobe da za mu fara abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh